DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu muna muku lalemar habin da sake saduwa da ku a kashi na takwas na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna badakala. Idan kuna biye da mu a kashin da ya gabata kun ji yadda jami'an tsaro na musamman na ƙasar suka ceto zulai wadda aka sace. sai kuma nan take jami'an tsaron suka tsare ta inda ake tuhumarta da laifin bayyana bayanan sirri na gwamnati da nufin tunzura al'umma a halin da ake ciki kuma shugaban kasa ya ba da umarni da a rufe duk shafukan sada zumunta da ke kasar gaba daya bayan da aka sa kasar taurari a matsayi na uku na jerin kasashe da aka fi cin hanci da rashawa a duniya hakan ya faru ne sakamakon bayanan da shafin zulai na sada zumunta ya fitar a kashin namu na yau mai taken ban aikata laifi ba za mu leƙa kotu ne inda gashi can za a fara shari'ar zulai. Kotu Kotu za ta fara zamanta a ƙarƙashin alƙalancin mai shari'a dauda. Kowa ya zauna. Ana tuhumar Kizilai Hassan da laifin mallakar bayanan asiri na gwamnati ba bisa ƙa'ida ba. da bayyana su a shafukan yanar gizo da nufin tunzura al'umma don su tayar da hankali kin ansa laifinki ranka ya daɗe ban amsa ba a saurara a saurara ina so kowa ya sani cewa wannan shari'a saboda muhimmancinta an sa ido a cikin gida da kasashen waje a kanta amma duk da wannan ba zan bari wannan kotu zama kasuwar cin bukata ta siyasa ba don haka zan iya fitar da kowa waje idan halin haka ya kama har ma da 'yan jarida to madalla mu ci gaba malama na ga cewar ke kike wakiltar kanki da kanki kina bukatar kiran shaidu kwarai kuwa ranka ya daɗe ina son na kira malam bello mai gidan da muke yin haya a matsayin mai bayar da shaida na farko ni gashi can a zaune a bangaren 'yan kallo ina ganin zai iya bayar da shaida akan cewa ba ni da laifi akan abin da gwamnati take tuhuma na da shi ni kuma amma aini ba zan ba da shaida ba ni fa ban san komai ba kai ni fa kawai kai malam bello zo nan ka tsaya gurin masu ba da shaida amma ka sani zan gargade ka yi wa kotu karya ko yaudara tafa laifi da da za a iya hukunta ka to to shikenan malam bello ka ce na rantse zan faɗi gaskiya gaskiya gaba ɗayanta Allah ya bani sa'a. To, i to, na rantse. Yanzu wadda ake tuhuma tana iya yin tambayoyinta ga mai bayar da shaida. Na gode ranka ya daɗe. Ina son na tabbatarwa wannan kotun cewa tuhuman da ake min ta bayyana sirrin gwamnati da kuma yaɗa su a shafin sada zumunta da nufin tayar da hankalin al'umma yana da nasaba ne da badakalar da na bankaɗo a hukumar tsara birane ta zango. Ci gaba da bayaninki. Malam Bello, ko ka san wani kamfani da ake kira ƙayata birni? Ƙayata birni? E, to, na taba jinsa, amma... Ka amsa min tambayoyin da na yi maka da e ko a'a. Zan sake maimaitawa. Ko ka san wani kamfani da ake kira ƙayata birni? Na sani. Madalla. Shin ko wannan kamfanin mai suna ƙayata birni shine ka ba wa kwangilan gina gidajenka? Amma ranka ya daɗe ni fa... Bello, ka ansa tambaya da taimaka. E ko a'a. i allah wadare ni fa ba ni da wani zaɓi dole ne na ba bada kwangilar kamfanin ƙayata birni saboda mi? wancan attajirin da ke zaune a can musa shi ne ya kawo min wannan harka ya sayar mini da fili a goruba a kan kuɗi dubu ɗari kacal sai dai kuma babu rasiti babu takardu ba takardun ciniki amma ya min alkawari babu wadda zai dame ni ni kuma shi ne sai na yarda da shi kawai sai kuma gobara ta zo ta tashi a gidan daga nan kuma sai ki kika zo a saurara a saurara ina buƙatar musa ya bayyana a gaban wannan kotu gobe da safe idan an dawo dama musa shine mai bayar da shaida na gaba da nake son na kirawo ran ya daɗe ya yi kyau an ɗaga wannan shari'a har sai goben allah ya kai mu za mu fara ina godiya da dukkan 'yan jaridun da kuka samu damar zuwa wannan ganawa da shugaban ƙasa zai yi da ku a yau ɗin nan duk da gayyatar da muka yi muku ta ƙurarren lokaci ce shugaba na lami zai yi ɗan jawabi daga nan kuma zai amsa wasu tambayoyi mai girma shugaban ƙasa kamar yadda kuka sani gwamnati na ta ɗauki aikin kare rayukan al'ummarta da muhimmanci an sanar da ni game da wata barazana ga tsaron ƙasarmu wannan shine dalilin da ya sa na bayar da umarni wajen rufe dukkanin shafukan sada zumunta da ke nan taurari amma abin kuma da ya bayyana shine wannan barazana ba ta gaske ba ce an nusar da ni cewa zulai hassan na da hannu wajen saka matalauciyar ƙasarmu a gaba-gaba a jerin ƙasashe masu cin hanci da karɓar rashawa a duniya alhali ashe ba ƙaramin aikin kishin ƙasa ta yi ba wajen bankaɗo cin hanci da rashawa da ake yi a ma'aikatun gwamnati da sauran wurare don haka a yau na bayar da umarnin sake buɗe dukkanin shafukan sada zumunta da ke nan taurari na gode mai girma shugaban kasa sunana binta lado daga gidan rediyo na zango ranka ya daɗe me ka iya cewa game da zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa hukumar tsara birane ta zango wanda zulai hassan ta bankaɗo gaskiya abin da ban mamaki jin cewa wasu daga cikin jami'an gwamnatinmu suna cin hanci da rashawa amma ina mai tabbatar muku cewa gwamnati na za ta mayar da hankalinta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun tabbatar da cewa an kame masu sacewa da barnatar da dukiyar gwamnati a duk inda suke. magajiyar gari salamatu kuma tana ɗaya daga cikin manyan magoya bayanka. kuma watakila tana da masaniya akan bawa kamfanin ƙayata birni kwangila ba bisa ka'ida ba magoya bayana su ne mutanen da suka jefa min ƙuri'a idan har wannan zargi na cin hanci da rashawa ya tabbata a ƙaramar hukumar da salamatu take to kamar yadda na faɗa a baya akwai hukunci akan kowa a gwamnati na ina mai tabbatar muku babu wani mai shafaffe da mai na gode kotu za ta ci gaba da zamanta a ƙarƙashin alƙalancin mai shari'a dauda wannan shari'a ce da ake tuhumar zulai hassan da tona bayanan sirri na gwamnati da nufin tayar da tarzoma ran kai daɗe ga ɗan kasuwa musa nan ya tsaya don bayar da shaida a malam musa ka ce za ka ba da shaida a gaban wannan kotu idan har kotun za ta yi maka sassauci haka ne haka ne mai shari'a a shirye nake na feɗe biri idan har kotu za ta yi min hukunci mai sassauci na fahimta malama zulai ci gaba da tambayoyinki na gode ranka ya daɗe musa ko za ka iya faɗa wannan kotun dalilin da ya sa ka sace ni eh na yi ne saboda na samu umarni daga sama an faɗa mini cewa kin ban kaɗo gaskiyar ba da kamfanin ƙayata birni yake aikatawa. A saurara, a saurara. Malama Zulai, ci gaba da bayaninki. ko za ka iya fayyace mana wanda yake baka wannan umarnin to ni ne a gaskiya dai ni ne shugaban kamfanin ƙayata birni amma haƙiƙanin gaskiya wacce ta mallaki kamfanin ita ce magajiyar gari salamatu magajiyar gari salamatu a saurara a saurara kwarai kuwa ni nake aiwatar mata da duk badakalar da take yi duk kwangilan da ake bayarwa a karamar hukumar bazungo kamfanin ƙayata birni ake bawa ni kuma a nan ne nake samun nawa kasan kuma da haka ni ma nake yin 'yan dabaru na wajen samun kwangilolin gwamnati ta bayar da cin hanci idan na fahimci abin da kake nufi cewa kai kai da magajiyar garin zango wato salamatu bakin ku ɗaya ko kwarai wato dai kana nufin da waɗannan harkokin naku na cin hanci da rashawa kuke ba wa kanku kwangila wadda ya kamata a tallata ga jama'a kamar yadda doka ta ce wannan haka ne wata dabara kuke yi ne kuna ɓadda sawun wannan mugun aiki da kuke yi wannan abu ne mai sauki akwai wani ɗalibi mai karatun aikin lauya da nake biyan sa albashi shi yake bani duk shawarwari na shari'a don in kewaye wa doka ya sunansa uh, sunansa ado me kake nufi ado yana cikin wannan harkar taku Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. Shin, ko kun ƙagara ku ji irin hukuncin da kotu za ta yanke da kuma abin da zai faru akan magajiyar gari Salamatu tun da yanzu asirinta ya tonu? To kar ku bari kashi na gaba na wasan badakala ya wuce ku. Kar kuma ku manta kuna iya sake sauraron wannan kashi da ma waɗanda suka gabata idan ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com/masu yaƙi da muggan Daga nan sashen Hausa na DW nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Siyaki da muggan laifuka.